بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu ɗaya daga cikin ranakun da muke tunatarwa akan addinin musulunci wato wannan masallaci da ya shahara da suna masallacin matasa akwai bayanan da ya kamata mu yi satin da ya wuce ba mu ba yau za mu yi su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai yan uwa wannan suke ta kokarin wato taimakon wannan addini da dukiyarsu wa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri akwai dan uwa malam Hamisu Yahu AB yana da cikin bayan Allah da suke taimaka ta yadda duk inda za mu je da motar mu gurin abin da ya shafi daga addinin Allah ya kan zuba mata mai Allah ya saka masa da alheri sannan akwai dan uwa wato sanusi wanda ake ce masa ya shef dan gidan marigayi alifaki shi ma Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri yana ba da irin wannan ainihin wato gudunmawa akwai wani dan uwa ma kwanan nan ya biya ma wani yaro kudin jarabawa wanda ya ki a faɗi sunansa da kuma wasu ayyuka ne na alheri shi ma Allah ya saka masa da alheri akwai wata matsala mutane da yawa sun rubuto tef da yawa a kanta wasu na tabbatar suna tambaya ne tsakaninsu da Allah wasu kuma suna tambaya ne domin su ji me za a ce shi al'amari na addinin musulunci in za ka faɗe magana a duk da za ka faɗe ta ka ke zuciya ka faɗe ta don Allah sannan in dai har za ka faɗi gaskiya to la ta faɗi kullahi lau matala'i ka faɗe ta ba abinda za ka ja maka sai alheri wannan matsala kuwa ita ce in ba a manta ba ranar juma'an nan da ta wuce an buɗe masallacin juma'a nan Khalid bin Walid da yawa sun ta rubuto tambaya ya hukuncin haka addinin musulunci kamar wanda ya kalli masallacin malam Kamis al-Misri ya kalli masallacin ya san cewa yan unguwar da kafa suke takawa su je gurin sallah amma aka zo aka buɗe ne masallacin juma'a kuma duk malamai kowa ya ja bakin shi ya yi shiru an jin tsoron Allah a fito a ce wannan abin ba daidai ba ne in dai ana neman haɗin kan musulmi da kuma maslaha wannan masallacin ya kamata a rufe shi bai kamata ya zama masallacin juma'a ba ma dama masallacin malam kamis almisir yana na masallacin juma'a wannan ita ce magana ta gaskiya kuma kowa ya je buɗe ni ba ruwa na gaskiya zan faɗa wa idan akada Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu hulin nasi wala taktumuna lallai za a wa mutane bayani ba za a ɓoye musu ba abinda zai baka mamaki lokacin da muka zo zamu idi a masalla a aire wanda bi ya san yankin tudun wada kaf ba masallacin idi kuma su mutanen unguwar sun san cewa wannan idin da aka yi maslaha ne gare su da kuma unguwa don duk yankin ba masallacin idi amma abinda zai baka mamaki wallahi in ka ga irin can da aka yi wa a kaina akan maganar idin abin su ya baka mamaki har karfe biyu karfe uku na dare an yi mitin akan yadda za a hana wannan idin amma ga wannan masallacin da ya kamata a zo a tare a yi ne a hana balma hasali wasu goyon baya suka a yi ne a buɗe aka ce za a yi rigima a namu ana washe gari ranar sallah wani ya kira ne shi ne shugaban ko kwamitin tsaro ko ina ne saboda aka sako daga daraktan ƙasar ya ce a faɗa mun in muka kuskura muka sallar idi gobe to duk abin da aka yi mana na wulaƙanci mu muka da sai kawai nake to Allah ya sauki sai na kashe wayan na aji Shi shikenan amu dama ihdal ne yana muke nema in man nasru in ma shahada Shi kenan kawai washe gari muka zo aka yi sallah aka yi abinda duk za a yi ko bera ba a kashe ba aka yi lafiya lau aka tashi Allah ya kunyata duk wanda suka je suke ta yadawa cewa za a yi rigima amma wannan masallacin tun kafin a fara sallah kowa ya san an yi rigima a gurin kenan tun da tun kafin a fara sallah an fara rigima ya kamata a yi ne a ɗauki maslaha abinda duk zai kawo rigima tsakanin al'umman musulmi ya kamata a ɗauki mataki wajen kawo ƙarshen wannan abu wannan sai ba a yi ba wanda kuma wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma za mu ci gaba da bayani kuma za mu ci gaba da fada ba daidai ba ne kuma kowa ya je ya buɗe shi kuskure wannan shine Allah ta'ala ka shirye da mu akwai abu guda hudu zuwa biyar da nake so in yi magana a kan so sannan sai in ɗora bayanin da zan yi a kan abin da zan yi bayani abu na farko da'awar sunna da da'awar addinin musulunci ta gina akan ilimi wannan yasa duk wanda ya karanta kitabu ulumul diniya na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wanda muke koya tun daga ibtida'iyya kafin dalibi ya fita zai ce maka ilm ka sani sai ce wajibi ne akan kowa ya koyi matsaloli guda hudu wayannan matsalolin guda hudu zai ce al'ula shine al'ilmu ilimi zai ce ilimin nan kuma shine sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da sanin addinin musulunci bil adilla ta hanyar dalili duk abin da za a faɗa a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun ce babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah ya turo shi doron ƙasa fati sai da ya wasafa shi da ilimi shi yasa za mu ga babban malami babban mai tafsiri babban alƙalin shari'ar musulunci babban mujtahidi shine Sheikh Malam Bakar kuma Allah ka ji kansa Allah ka masa rahama har ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah babban abin da ya fi damuwa da shi shine a tashi ayi karatu wannan a koda yaushe ita ce wasiyar malam Allah madaukakin sarki ya ce mana wal qad atina Dawuda wa Sulaimana ilman sannan yace wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil haras إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها wa وكلا atinahu hukman wa ilma haka yace wa lutan atinahu hukman wa ilma haka yace ma annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa atinahu hukman wa ilma haka yace ma annabi Yusuf walamma balaga ashuddahu atinahu hukman wa ilma haka annabi ibrahim ya ce ya abace inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya haka yace ma annabi ya qumu wa innahu ladhu ilmin lima annamnahu haka ya faɗa kan manzon Allah cewa qur rabbi zidni ilma yace masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima da haka kadiyar mu ta farko yanzu da ni da kuma ku da kuke saurare na kadiya ce ta karatu wannan shine abu na farko abu na biyu bayan an yi karatu bai yi ba sai an ɗauko karatun daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki shine al'amalu bihi yin aiki da shi ibn al-qayyim ya ce idan mutum ya karatu bai yi aiki da shi ba in lam yadurru lam yanfa in dai bai cutar da shi ba to ba zai masa amfani ba Allah ya zargi malaman Yahudawa yana ce masa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun inda ba ku da hankali ne sannan yake ya ayyuhal na amanu lima taquluna ma la taf'aluna sai yake kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu to wannan shine abu na biyu abu na uku yace adda'awatu ilayhi da kira mutane su zo su yi ilimi kuma su yi aiki da abin da suka ainihin wato karanta sannan abu na hudu yace as-sabru 'ala al-azafi kayi hakuri za ka haɗu da cutarwa lokacin da ka tashi za ka kira mutane zuwa ga addinin Allah ba za a kyale ka ba sai an maka sharri sai an maka tsage sai an maka ƙaharu duk abin da ba ka tunani sai an maka wannan yasa Allah subhanahu wa ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakuri a cikin surorin makka guri goma sha takwas Allah yana ce ma annabi ya hakuri ya fara tun daga suratu yunus ya ce masa wata bi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakim sannan ya faɗa cikin suratu hud yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha yace fasbir innal aqibata lil muttaqin wa aqimus salata tarfayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'a dhalika dhikra lid-dhakirin sai wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muslimin wasbir وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينفرون inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور هكا الله يتبع النبي حقولي بوري قوم شاتفس بوري قوم شاتفس ينا تيمس يحقولي وكما أنكرك وانا أيكين الله فيليك يحقولي دي أبندا wani zai yabe ka wani kuma zai zage ka dama ba a taruwa duniya ai abu daya lokacin da ka yi ma wani daidai lokacin wani yana jin ka masa ba daidai ba amma idan mai duka shine Allah subhanahu wata'ala in dai kai daidai a gurinsa to duk duniya ma ta ce baka daidai wannan la ya ba zai cutar da kai ba in ko duk duniya ka masa daidai aka je gaban Allah ya ce baka yi daidai ba to ka riga ka gama samun matsala abu na gaba na biyar hadisin na na isha na take cewa mandan Allah sallallahu alaihi wa bai taɓa ɗaukar mataki ba idan shi aka yi ma abu in shi aka yi ma abu sai ya haƙuri sai ya kau da kai amma in mutum yana so ya ga balbalin bala'i to ya taba abin da ya shafi janibin Allah to lokacin zai ga tashin hankalin da bai taba tsammanin zai gani ba wannan formular ita manzon Allah ya dauka a duk sanda aka taba Allah sai ya dauki mataki shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya zamanto da an taba annabi shi kuma sai ya dauki mataki akan taba annabinsa sallallahu alaihi wasallama to a wannan gabar nake cewa wannan gaba ta a satin da ya wuce in ba a manta ba mun yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun tashi wancan sati na farko ne alƙawari na ce zan yi magana akan wasu abubuwa saboda yanayi na tafiya koyo a hanya mafi yawancin karatuttukan da zan yi a mota ne na gari daga wani gari zuwa wani gari yana ce zan yi magana bayan an tashi ni na ji wasu daga cikin yan uwa sun ji an ci ai abin da muka ce za mu magana a kan shi ba mu magana a kan shi ba in dai da gaske ne a zo a yi magana a kan shi kafin in kunna wata magana a ji wannan littafi ne littafin sa'adatul abudiyya fi matsalib ahmadiyya littafi ne na yan tijjaniya wannan littafi ne na yan qadiriyya bangonsa ya yage amma sunan littafin alfuyuzatar rabbaniya bil ma'asiri wal auradi qadiriyya wannan littafi ne na yan qadiriyya wannan ma littafi ne na sirrul asra fima ma yahtaju ilayhi al abrar min tasnif al latif li shaykh al islam wal muslimin sultan al awliya wal arifin تاج الأسفياء والوسيين وأن سكتين الشيخ عبد kamar yadda suka سكبدا wannan littafin mudi salgani ya rubuta shi ya sa masa suna as-su'al wal jawab fi tsari ahkam al-tariqah wanda makarantun yan ɗariku da ake karantar da wannan littafin suna ce masa shamsiya yadda ka san za a karantar da kai wato kitabul ulumul diniya kafin ka gama ibtida'iyya haka ake karantar da yara wannan littafin kafin su fita daga wato ibtida'iyya wannan littafin albuniya ne litalibi tariqil haq na babban malami wato Sheikh Abdul Qadir Jilani fil akhlaq wat tasawuf wal adab al islamiyya wannan littafin sa ne wannan shi kadai ne alfiya ta hadisi ta Imam idan mutum ya haka hoton wa zai gani a to sunan wannan littafin rijalul faida at-tijaniya fi Kano asimatu wato faida wannan littafin ma alfaidul ahmad fi maulidin muhammad za ku ganshi shi shi ma nashi ne wannan littafin man an duba haka za a gani hoton shehu wannan littafin ga a ɗako shi sosai ko wannan littafin sunansa miftahul khairati fi zikir eh, tartibul aura wannan ma nasu ne wannan littafin maulidin nabi al na wani allama jafar wannan littafi sunansa al mubaraka in aka duba za a ga hotunan mutane guda uku a jikinsa wani dan uwa da ya zo ya ga ina ta duddubo ina littattafan ya ga wayannan hotunan ya ce a ah, wa mai zan yi da wayannan na ce ina ruwanka ko mai zan yi da su ai mala abdulhab ya faɗa cikin kashfu shubaha ya ce innamal khawfu alal muwahhid abinda ake jin tsoro ga mutumin da yake ahlus sunna mai tauhidi alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu sila ka shiga hanya za ka yi yaƙi baka da makami kai ma ka san za a yi maka illa ko kuwa wannan littafin tafarihul kafin, fi manaqib taj al wa burhan asfiyai na yan qadiriyya ne wannan littafin al al-musamma bi ya al-farida na zo da shi akwai na hafsun shi da warshe shi inda mu mun yi karatun allo mun iya karanta wannan ba za ka yi mana wayo ba wannan littafin kitabu mun yi tulmurid ne sannan wannan littafin tafsiratul anam na shi in yati haka za a ga hotonsa a jiki fi annal ilma huwa al-imam wannan littafin kuma wato jawahirul ma'ani ne jawahirul ma'ani din ma jawahirul ma'ani ne wa bulugul amani ina da tsohon bugun da sabon bugun. mafi yawanci saboda sabon bugun ne ya shahara sai na ƙi zuwa da tsohon sai ta ɓata sai yanzu da shi wannan shine abin da ke ainihin wato ciki yanzu zan kunna maganar malam abdul dabbar kuji wa shahida shahidin min ahaliha wani mai shaida ya shaida daga cikinsu akan ita wannan dariƙa da ake yi da tijjaniyar ma da ƙatiliyar saboda haka sunan wannan karatun namu yau kama za ba adal haƙƙi illar sala wadda mu ji maganar da ya faɗa da bakinsa akan ɗariƙar tijjaniya kafin mu mu zo da kuma ita kanta kowace ɗariƙa ma kafin mu mu zo mu ce wani abu bayan maganarsa kowa ya shiru bari mu sa lati wallahi wallahi malaman ɗarika da tsarka wani shekaru da ke suke ana ji? ana ji ana ji amma a sashi a nan ne wannan karka damu a sashi a nan mutane za su yi haƙuri kar su damu eh, mutane za su yi haƙuri har sai mun kunna sun ji domin ya zamanto wa shahida shahidun min ahaliha wani mai shaida ya ba da shaida daga cikin mutanensu akan ita wannan matsayin ɗariɗa ɗin sannan magana ta biyu sai mu je kanta asalin abin da aka gina foundation na ita wannan aƙida a kan shi shine biyayya ga ɗaliban idon rufe ko da ku abu ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafin munyatul murid nan abu na farko a ciki da suka kawo faslin fi adabil murid ma a shaiki fasalin da yake maganar ladabin muridi tare da shehinsa sai suka kawo wa minha yana daga ciki an ya kuna mustasliman munqadar radiyan bi tasarrufati shaykh yakdumuhu bil mali wal badani لأن جوهر الإرادة والمحبة لا يتبين إلا بهذا الطريق سكتي دقتكي أن يكون مستسلما طالبي يزمنت ينا مي ويقويا منقادا ينا مي جاوا راديا ينا مي يدا da dukkan yadda shehi ya jujjuya shi kai dai ka zamanto mai hidima ga shi bilmali da dukiyarka walbadan da jiki suka ce wannan suka faɗa kenan suka ƙara cewa wa minha yana daga ciki shine Allah ya atari da alaihi fi ma fa'alahu kada ka gitto ma da shehi wani abu cikin duk abin da kaga shehi ya aikata an fahimta ai bari ya karanta mun sa kunna wallahi wallahi ko malaman ɗarika su taka wa mushrikan da suke ɗaga kansu cikin ɗarika gindi su taka musu birki kan wani rashin mutuncin da ya dace da sunan ƙaunar shugunai, ko ko in gaya wa izala dan Allah dan manzon Allah su fita daga dajan nan su bar mu mu ɗan ɗarikar mu fita daga ɗarikar mu nike ɗarikar a baki me amfanin ɗarikar in dai wannan abin zai zama shi ne yanzu abin da zai zama ɗarikar Allah shi ne mata albarka yanzu wata ta kuma ana jan abin da ya faɗa ko ya ce in dai wannan abin da ake shine zai zama ɗariƙa Allah ya tsine ma ɗariƙa albarka domin kuma ba za mu tsine masa albarka ba mu addu'a muke Allah ka shirya da amin domin mu ma da haka muke Allah ya shirya da mu sai muka dena zalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu an fahimta yi da wannan littafin sai suka faɗa suka ce yana daga ciki kada ka gito ma shehi da wani abu da kaga ya aikata suka ce walau kana zahiruhu haramun ko da zahirin abin haramun duk abin da kaga shehu yayi to ko da zahirin abin haramun ne to kada ka yi magana suka ce me wala ya kulu kada ka ce wa shehi lima fa'alta kada ala gafa malam na ga kayi kaza me yasa kai kaza لأن man قال li لما لا la أبدا abada duk wanda ya ga shehun shi ya aikata wani abu yace ala gafarta malam ne ta kaza to wannan mutumin ba zai samu babbar rabo ba har abada in ji ina fata an fahimta to sai ya zamanto idan kaga shehun ka ya danna wata mace yana zina da ita to a zahiri kai ne kake ganin yayi haramu to amma watakila a baɗi ne ba haka bane dan haka in ka kuskura kace akara makalla wannan zina fa naga ana yi to dan wuta ne kai ba za ka san babbar rabo suka ce domin faƙar tasdiru mina shek suratun mazmuma Za ka iya ganin aiki abin zargi fi zahir a bayyane amma wahiyar mahamudatun fil batin amma wannan aikin a ne abin yabo ne idan ka ga shehi yana zina kai a ilimin ka na zahiri ne ka ga yana zina amma a ilimin ne ba haka abin yake ba idan shehun ka ya karɓi kuɗin wani ya cinye to a zahiri ne ga ya karɓi kuɗin wani ya ci amma a ne ba haka abin yake ba idan kaga wani ya ya dauki giya ya kora a zahiri ne kaga abun haka yake amma a badi ne ba haka abun yake ba dan haka sai suka gina daliban akan haka wannan sai ya zamanto duk abin da ya zo daga gurin daliban yana da saukin karba a su shi yasa nake fada nake ƙara fada wallahi duk respect ba abin nake respecting a duniya in ba sunan manzon Allah ba kuma wallahi tallahi na ja daga da kowa zan iya batawa saboda sunan manzan Allah saboda akwai wata ɗariƙa da ake so za a shigo da ita da sunan sunna kawai mutum ya tasa ka gaba saboda kana ganin girmansa, ya ce ka bi shi ba nasi daga Allah ko manzan Allah ka bi shi iri iri zo ya aiki ya saba ma aikin annabi kuma ba dama kai magana mala abakar goma hatta keke da shi Allah ka ji kansa me ya takinsa cewa karatun hadisi da aiki da shi shi kadai ne me zama lafiya ga musulmi da wani sai zo ya karanta hadisin annabi da sunan sunna ya saba ma sunna annabi kuma ana kallon shi sai a ce yi shiru saboda ana gudun fitina ni dai ba wanda ne masa wannan alƙawarin kuma wallahi na yadda in je gaban Allah ba wanda ya bi ni in dai na mutu akan sunna ban tabe ba duk mutanen duniyan kuma ba abin da za ka tsina na maka in ka mutu ka je gaban Allah ba akan sunna ba wannan shine abu na farko da suka ainihin wato faɗa abu na biyu wannan littafin sirrul asrar din nan dan shi ya ci in dai haka ɗariƙa take ko sai ta Allah ya tsine mata albarka to yanzu za mu dinga kawo wa yanzu wannan littafin sirrul asraf nan da ya tashi ya kawo kashe-kashe na sufaye guda goma sha biyu shi da kanshi ya faɗa ya ce guda goma sha ɗaya kafare ne yake cewa fasalus Salisu wal ishirun fasali na ai da mun ce idan aka taɓo mu muna da littattafan aiko ko kuwa wa billahi alladhi dama za mu su shafi shafi mu dinga karanta sai mu dawo da sabuwar izala wallahi yake cewa fi bayani ahli tasawuf hum da sinfan a cikin bayani akan ma'abuta sufanci kuma wallahi a dokar ƙasar nan mun sani duk abin da ka faɗa ka karanto ka ce ga littafi ga shafi wanda bai yadda ba sai dai tafi kotu amma yanzu a nan gurin duk wanda zai adalci ya san ba mu zagi kowa ba magana ce aka yi a littafi muka ɗauko muka karanta yanzu ya rage ko ne karɓa ko kuma yarwa amma mu dai ba za mu yi zagi ba dan ba shi muke koya ba sai yace as-sinful awwal sune as-sinniyuna wa hum alladhina aqwaluhum wa af'aluhum muwafaqatun lish-shari'a sune wa'anda maganganun su da ayyukan su ya dace da shari'a wa tariqa jami'an sai ce wa hum ahlus sunnati wal jamaa yace fa ba'aduhum yadkhuluna al jannata ghairi hisabi kun san dama a cikin manya manyan malamai wanda suka gabata akwai malam junaidu akwai at tusri wanda muka yi magana wanda su sun ce tariqatuna marbutun bil kitabi was sunna sai yake cewa wa ba'aduhum bi hisabin yasir wasu za a yi musu hisabi dan kadan wa azabin qalil wasu za a yi musu azaba ai kadan ويخرجون من جهنم ويدخلون الجنة ولا يؤبدون في النار تعبيد الكافر والمنافق ذا شيغا وتا غرغدان ابن da suke na laifi ba za a dawwamar da su ta ba irin dawwamar wa da munafikai sai yace wal bawaqi bid'iyuna sauran sufayan kuma sai yace yan bid'a ne wannan littafin ba fa littafin sunna bane an fahimta yi sai cewa na farko faminhum daga ciki akwai al والحليه والاوليه والشمرنيه والحبيه والحريه والاباهيه والمتكاسله والمتداهله والواثقيه والهاميه وان ذكر نوع ني نسوفاي sai ya kawo sai mu dauki kaso na ɗaya da ake yi a nan ƙasar sai ya ce wa amma auligiyatu su waɗannan nau'i na auligiya fa innahum yaquluna su suna cewa Idan wasala al-abdu ila martabati al-awliya idan bawa ya kai mataki na waliyan Allah to fa tasqutu anhu taqlibu shar to a wannan lokacin ya fi karfin Allah ya dora masa aiki wa yaquluna suna cewa al-wali afdalu nabi wali ya fi annabi sai suka ce li ilman nabi bi wasitati jibril domin shi kowane annabi da Allah ya turo yakan turo mala'ika jibril da sako ne sanar da shi wa ilmul wali bi ghairi shi kuma ilimin wali yana samun shi ne daga Allah kai tsiba ba wani mala'ika a tsakiya sai yace fa hada ta'wilu khata'uhu wannan tawilin da suke kuskure ne halaku bi zalika al-i'tiqad wa hada kufur sai ce wannan magana kafirci to wannan maganar da ya faɗa yace ainihin wato kafirci suka faɗa a wannan littafin ya kuta tilfarida da suka faɗa a cikin wannan gurin bayan abin da suka kawo na faslun fi ba'ad karamatihi radiyallahu anhu wani fasali da ke magani kan karamomin kishe shehu tijjani kamar yadda suke faɗa bayan sun kawo wasu daga cikin karamomin sakamman yadda yanzu za mu karanci wasu suka ce karama karamatuhu kalbahari wal wani wal hasa wa matuhu ikfa'uha ayi ikfa'in wa kam lahu min mukashafatin sahihatin wa kam lahu min amdi illatin wa kam lahu min du'a'in mustajabin bi sur'atin wa kam min igatin bi asr ilhamatin har yanzu inda yake cewa wa kam min tasarrufin fil awalimi so da yawa shehu tijjani yake da tasarrufi a cikin wannan duniya waye yake da tasarrufi cikin wannan so da yawa ma yana ganin siyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karuku ya hulin nabi ya qarahu wadduha wai shehu tijani ya ga annabi yana karanta wadduha wa inda fatarda da qadara ma fu bilam hazatin a lokacin da annabi ya karanta fatarda da lokacin da ya ainihin wato karu ya hulin nabi ya qarahu wadduha kaman ganin da yima annabi annabi yana karanta wadduha lokacin da ya kai fatarda da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jiyo ya kalle shi wa qala lahu salma turidu fa innani wa ammin fi du'a fa a'zin bi wai annabi yace masa ka doki duk abin kake so domin kai ne kake yin addu'a ne kuma ina cewa amin har ya zo inda yake cewa wa kana yaran nabi fi hali yaqzati wa laysa yajibu anhum miqdar darfati yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farke tsakanin shi da annabi akwai shekara daya da dubu daya da shekara dubu ɗaya da wajen ɗari ɗaya da hamsin amma yana ganin annabi a ina a farke ƙiri da munzu walaisa ya gibu an humi tsarfatin wai gwargwadon ibtawa ido manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya bace masa wa yas'aluhu an kunni amrin yuriduhu duk al'amarin da yake da bukata gurin annabi sai ya tambaye shi sai ke cewa sannan wai yashabuhu al-ithnain yawman ma'a jum'atin ya abokanci annabi ranar litinin da ranar juma'a sannan wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'atin tare da shi akwai kuma mala'iku ainihin wato guda bakwai wannan magana ya faɗa sannan ya zo nan inda yake cewa wa fil jannatil uliya a cikin aljanna madaukakiya lahu arba'una min maqamatil anbiya min ghairi ribati tijjani yana da matsayin annabi 40 ko kokonto babu a wannan littafin fa wannan littafin ko gobe ka je kasuwa zaka samu wannan littafin ya kuta tilfarida akwai na hafsin shi akwai warshin shi an ce tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira min gairi ribato ko kokonto babu fa yunada bihi fil hashri hada imamukum za a tara wayannan annabawan arba'in a kira a taron tashin alkiyama a ce wannan shine shugabanku wa hada mamiddukum bi a'la min as-safi Na haka suka ce wa fadlu fasiqin alal kull innahu ka shamsu duha wa hum kawakibu laylatin falala shehu tijjani akan kowa ka kudurta cewa kamar rana ne sauran mutanen duniya taurari haka falalar shi take akan sauran mutane wannan magana yanzu dan Allah inda aikin mu ne kafarta mutane idan ka ce kafirai ne da maganan wa ka kafarta su to yanzu wannan abin da ya faɗa a nan gurin to haka abin yake tafiya wajen ɗaukar mukamin Allah subhanahu wata'ala a raba musu sannan ya faɗa a cikin wannan littafin har wa yau ya ƙara cewa wa man sabbana walan yamut walam yatub mata kafirin yulil liman qad sabba jambi wa ikrati duk mutumin da ya zagi dan dariƙa ya mutu bai tuwa ba wannan mutumin zai mutu kafiri wa man sabbana walam yatub mata kafirin duk mutumin da ya zagi dan dariƙa ya mutu bai tuba to zai mutu arne kuwa amma abun mamaki masu zagin sahabban annabi kuma sun hada kai da su ko kuwa kaga inda lazimul qawli qawli ne sai mu ce a gurin su dan dariƙa ya fi sahabun annabi tunda in an zage su za a iya kafarta a fita musulunci amma wanda ya zagi sahabin annabi za a iya wa hada kai da shi to kenan sahabin annabi bai kai matsayin dan dariƙa ba a gurin su sai yace fawailul liman qad sabba dambi wa itrati sannan ya ƙara wata magana a ciki yace wa ma ahadu min awliya illahi kullihim yasakkinu sahabu wa aliya jannati babu wani daga cikin waliyan Allah da ya isa ya zaunar da mabiyan shi a aljanna bidunin hisabin wani iqabi suwa ana ba tare da hisabi ba babu ukuba in ba ni ba walau amilu fi dhanbi kullu jarimatin ko da sun aikata duk abin da suka aikata in shehu tijjani in ji sun ce shi kadai ya isa ya zaunar da mabiyan shi su je su aljanna to wanda aka ce walau aminu kullu jarimatin dan mai ba zai fito ya faɗi wannan magana ba to sannan bayan wannan a cikin wannan magana wannan jawahirul ma'ani a muqaddimar shi da ya kawo maganan Abu Yazid al-Bustami shi ma ya faɗi irin wannan maganar da shi ya kawo yace duk wanda ya kudirce ta yace kafiri ne ya faɗi wannan maganan a wannan muqaddimin ainihin wato littafin yake cewa wa kana kamil abu yazid al-bastami radiyallahu anhu ƙulu yana cewa li ulama'i asarihi ga malaman zamanin sa akastum ilmakum an ulama'i rusul mayyitan am mayyitin kun karɓi ilimin ku daga malaman zane matacce zuwa matacce yace wa akadna ilmana anil hayy alladhi la yamut mu kuma mun karɓi ilimin mu kai tsaye ne daga gurin Allah wanda baya mutuwa haka ya faɗa yayi ainihin wato wannan magana wannan mun ji kaɗan daga cikin maganganun tijjaniya ko to bari mu ji daga cikin kaɗan daga cikin maganganun qadiriyya yanzu wannan littafin kamar yadda muka faɗa muka ce alfiyudatur rabbaniya nasu ne bari ka ji wasu maganganu da aka jingina aka yi mashewa abdulkadir Jilani ƙarya domin mu wannan littafin nasa algunya da muka karanta mun gane cewa rintu aka yi a ahalus sunna hmm. aha abdulkadir jilani ahalus sunna ne salafi hmm. wanda ya mutu akan manhajin salaf duk wanda yake so zai karanta wannan littafin nashi amma bari ku ji abin da aka faɗa masa a wannan littafin a shafi na 64 an ce ya ce wai walaula rasulullahi bil ahadi sabiqan la'agalantu biyalan bihima bi izzati ba dan alƙawarin manzon Allah da ya gabata ba shi zai fara zuwa ya kwankwasa kofar aljanna wai wallahi la aghlaqtu bunyana jahima bi izzati da ya je ya kulla kofar wuta da ba wanda zai shiga wutar da izzar shi sai yace muridi lakal bushra takunu ala al wafa idza kunta fi hammi ajisika bi himmati wai kai muridina bushara ta tabbata gare ka ka kasance akan cika alƙawari na biyayya gare mu idza kunta fi hammin in ka kasance cikin wani bakin ciki ni kuma zan zo in fitar da kai daga cikin bakin cikin da himmata muridi tamassak bi wa kun bi ya wasiqan la ahamika fi dunya wa yawm al-qiyamati kai muridi na ka kasance kai riƙo da ni sannan ka amince mu ni kuma zan kare ka duniya da lahira ana le muridi hafizun ma ya yaqafu wa unjihi min sharri al-umuri wa balwati har inda suka zo suke cewa wato ya faɗa ya ci ana kuntu ma anuhi ushahidu fil wara biharan wa tufanan ala kafi wai yana tare da annabu nuhu lokacin da aka yi ruwan tufanu wai biharan wa tufanan ruwan da Allah ya sako na tekun duniya a lokacin da ita kanta tufanan wai ala kafi wa tana hannun tafin abul sannan wa ma ibrahim mulkan binarihi wa ma burridan nina illa bi da'awati wai yana tare da annabi ibrahim sanda aka dauke shi aka wurga shi wuta wai ita kanta wutar ba ta yi sanyi ba sai da ya addu'a sannan ta yi sanyi sannan ya faɗa ya ce ana kunti ma a yaƙuwa fi gashi wa ainihi wa ma buri at ainihu illa bitaftali wato wai yana tare da ainihin wato annabi yaƙub lokacin da ya addu'a idan shi ya warke wai idan annabi yaƙuwa ba ta warke ba sai da ya masa tofi أنا كنت مع إدريس لما ارتقى الأولى وأقعدته الفردوس أحسن جنتي وينا تارد إدريس لوكة ديها ومعوكة مصمع sannan wa aqa'atuhu al-firdaus wai shine ya zaunar da annabi Idris da Allah yake wa zakur fil kitabi Idris wa rafa'anahu Allah yake mu ne muka yi wa anan sun ci Abdul Qadir Jilani shi ya daga shi ya ajiye shi aljanna sannan ana kuntu ma a Musa munajati rabbi wa ma wa Musa asahu min asayat tamaddati ni ina tare da annabi Musa lokacin da yake ganawa da ubangiji sandan annabi Musa wai duk abin da kaga tana yi to tana tsuntsu abin da take ne daga sanda abul qadiri ana kuntu ma a ayyuba fi zamanin bila wa ma bari'at balwahu illa bi da'awati wai yana tare da annabi ayyuba lokacin da annabi ayyuba ya shiga bala'i wai idan annabi ayyuba bai warke ba sai da ya masa addu'a ana kuntu ma a isa wa fil mahadi nadiqan wa aitu dawudan halawatan nadmatin wai yana tare da annabi isa lokacin da ya magana yana dan karami yana jariri sannan zaƙin murya da Allah ya ba annabi dawo da wai shi ya ba shi wannan zaƙin murya da haka suka ce ya ce ana Zafirul mazkuru zikiran li zakiri ana shakirul mashkuru shukurun bi ni'mati wai shine ana zakiru ni ne zakiru sannan ni ne almazkuru Ni ne wanda kowa yake tunawa sannan ni ne mai godiya kuma ni ne wanda kowa yake gorewa akan ni'ima sannan ana al'ashiqul mashqu fi kulli madmarin ana sami'ul masmu'u fi kulli ni'matin ana al-wahid Kabiru fard bi wai shine wahid makadaici da zatin sa ana al-wasif al-mawsuf shaykh tariqati bayan duk da ya gama sai wa ma qultu hadha al-qawl fakaran wa inna ma ata al-idhnu hatta ya'rifuna haqiqati wai wannan magana bai faɗa ba har sai da ya samu izini aka ce ya faɗa ya faɗa wannan littafin shi ma tafarihul khatir ne kamar yadda suka faɗa fi manaqib tajil awliya wa burhanul asliya a wannan a man ƙaba na hudu a cikin halakar wani mutum da ya halaka saboda ya kira sunan abdulkadiri ba tare da ɗauki ba an fahimta ne an Wani wai zamanin abdulkadiri ba za ka kira sunansa ba sai ka kira ba za ka kira sunansa ba sai ka amina. in ko ka kira sunansa baka yi alola ba to ka shiga bala'i an fahimta a yi wata rana da abin ya tsananta wai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masa to ya kamata ka yi haƙuri ka yi haƙuri ni kaina da kuma sunan Allah wani zamani zai zo nan gaba za a ambaci sunana da sunan Allah ba tare da girmama ba to daga lokacin ne sai ya abuwa amma da ba don haka ba ni kaina da nake kiran Qadir da na shiga bala'i ne an fahimta yi sannan a cikin wannan littafin aka kawo bayani na a mantsaba ta ainihin wato gaba akan bayanin wato tsiran wani fasiki mantsaba ta shida fi na jati fasikin bi jawabihi da abdulkadiri wani fasiki ya tsira a kabari lokacin da mankaran da na nakiri suka yi tambayar ta a kabari suka ce yirwa annahu kana fi zama da gawsi rajulun fasiku musirran alasulu. wani mutum fasiki wanda ya dogi kan saban Allah walakin tamakkanat mahabubatul gawfi fi qalbihi sai dai yi sa'a a cikin zuciyar shi ya samu san gaushi san ya tabbata falan masu wufiya lokacin da ya rasu nuhu sai aka ja ka binne shi a kabari faja'ahu munkaran wa nakir sai munkaran da nakiri suka zo wa sa'ala sai suka tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka ومن نبيك وما دينك فأجابهما في كل سؤال بعبد القادر in an ce marrabuka sai ce abu kadiri ma dinuka sai ce abu kadiri ka bari ka je kamari mala'ika tambaye ka ce marrabuka ka gani ka ce billahi ladi sai ka ci duka Allah fa ja'ahu mal kitabu min ar sai ga wani irin magana daga gurin Allah aka ce ya in kana hadal abdu min al-fasiqin lakinnahu fi mahabbati mahbubi as-sayyid abdul qadir min as-sadiqin ko da yake wannan bawon fa fasiki ne amma saboda san da yake ma abdul qadir fa li ajalihi ghafartu lahu to saboda wannan ku rabu da shi ya tiblis an yafe masa yanzu dan Allah wannan ba allantar da mutane bane eh to da muka yi bayani muka ce wannan shine abin da ke cikin littattafai sai kace ce ƙarya ne a inda gaske ne a zo da littafin mana domin kuma ga littafin in mutum ya isa gobe kuma ya ce ƙarya ne littafin sannan a cikin wannan dai littafin akwai maganan wata mata da ɗanta ya mutu yaron yana daga cikin wanda ainihin wato suke hidima ga shi shehu a man ƙaba ta bakwai da yaron ya mutu ƙistar tana da tsawo sai matar ta zo ta tsaya gaban shi ta ce a kara makallahu yanzu nan mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ran wani yana ɗaga kan shi sai ya ga mala'ikan mutuwa yana tafiya a sama sai ya bi shi sai ya ce bar ran ɗalibi na da ka zo ka ɗauka sai ya ce ba za a baya ba sai aka kama kokuwa kiki kiki da shan abdulkadir jilan da mala'ikan mutuwa wai can sai ya mamaye mala'ikan mutuwa ya ɗauke shi ya damfara shi daga shi kenan rayukan da ya ɗiwo ranar duk suka gudu suka koma gurin Allah aka je Allah ya ce ma mala'ika me yasa kai haka yake ai Allah kafi ni sanin abin da ya faru tsakani na da bawan ka Abdul Qadir aka ce to ai da yace ka bashi ɗayan da ai da ka bashi gashi yanda ka dawo shot ka dawo matsala wannan fa duk a wannan littafin fa da wasu abubuwa da ake ainihin wato faɗa to wannan yana daga cikin bayan wannan sai wannan magana akwai wani salati da suke ce masa ya man azharul jamila wa satar al-qabih ولم يؤكد بالجريرة ولم يهتك سترة ويا أديم الأكوي أتكن ون اللتاف ميسونا لتاف السعادة ومثلا ون مغانا أكويت أتكن جواهر المعاني yanzu wannan maganar da aka ce tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira to billahi lazi baraka da akwai maganar da ta fi ta hatsari kuma bayan wannan suka ce wa amma fadlu falalar wannan addu'a an faɗa a cikin jawahirul ma'ani mai ruwaya ya ce wai ja'ahu a bihi jibrilu jibrilu ne ya zo da ita wa ya ce wa annabi ataituka bi Hadiyya. na zo maka da kyauta qala sai ce wa ma tilka al hadiya wata kyauta ka zo da ita qala sai ce fa zakara hadha du'a sai ambaci wannan addu'a fa qala sai yace ma sawabu hadha du'a me ladan wannan addu'a qala lahu jibril sai jibril yace law jima'at al mala'ikatu as samawati as sab'a da za a tara mala'ikun sammai ta bakwai ala an yi su ma wasafu ila yau milkiyama akan su wasafa ladar wannan salatin da wannan zikirin to ba za su iya ba har tashin alkiyama wa kullu wahidin yasifu ma la yasifu al-akhar kowanne in zo ya gama siffantawa to zai gama wani zai siffantawa wala yaqdiruna alayhi ba za su iya siffanta ladarta ba wa min jumlati zalika anna Laha ta'ala ya yaqulu Allah madaukakin sarki zai faɗa zai ce ku ba da lada ga duk wanda ya karanta ta bi adadi ma kalaktu fi samawati sama irin abin da na halitta a cikin sammai bakwai sannan wa fil jannati wal arshi wal kursi wa adadil qatar wal bihar wa adadil hasa wal duk wanda ya karanta ta za a ba shi ladan adadin abin da Allah ya halitta a sama da aljanna da al'arshi da kursi da adadin ainihin wato ƙwayar ruwa da tekunan duniya da adadin tsakowan duniya da yashin duniya wannan dilla da wannan salatin ne sannan wa min jumlatiha aidan anna yu'tihi thawaba 70 nabiyyan daga cikin ladar wannan zikiri idan ka karanta Allah zai baka ladar annabi 70 kulluhum ballagur risala kowanne annabin kun wanda isar da manzanci daga ciki wanda ya karanta da shi yasa ku tausaya mu wanda suke cikin wannan aqidar don wallahi tallahi an hana su karatu nan muka ba da labari muka ce akwai yaron da ya iya dukan kowace ganga amma bai iya amma ba yanzu wannan an tuke shi ko ba a tuke shi ba wannan an tuke shi wannan yana daga cikin abin da suka ainihin wato faɗa a cikin wannan littafin akan falalar ita wannan ainihin wato addu'a din sannan bayan wannan yana daga cikin wannan littafin kamar yadda muka bayani littafi ne wanda suke karantar da ɗalibai a mataki na ibtida'iyya da suka tashi suka kawo maganan ainihin wato jauhara babu da ke magana akan wazifa sai suka ce wa za'ikul wurdi salasun satura rabi'uha jauharatun hiya al-ura astaghfirullah ala sigatihi ila 30 tamamu ajjihi sun salatul baqari 50 wa sammihi fati ya akhina salisuha tahliluna bi addihi kama mada fi urdina bi jadihi sai suka ce jawharatul kamalis na ta ashara ka karanta jawhara ko goma sha biyu Ranar nan muka yi waya da wata ta ce ita tana so ne ta shigar da ni ɗari ɗaren ita yadda ɗari riƙa ce ai daga ta adalci daga ciki muke buca maka yayi sai ma so nake ki buci sai na ce na biyu kuma ni ba na tsammani ke yar ɗariƙa ce abinda nake gani ke yar dakon ɗariƙa ce akwai ɗan ɗariƙa akwai ɗan dakon ɗariƙa wallahi wani kowane littafin bai karanta bai san shi ba a matsayin ɗan ƙaramin littafi a tijjaniya da ake koyo a iya ɗariƙa wallahi bai iya ba amma duk bala'in duniya da tashin hankali da shi ake da sunan wa sunan ɗan ɗariƙa sai na ce mata da Allah an tambaye ki me jauhara sai ta yi shi ruwa sai ta duba ce to kin ga akwai matsala gaskiya lakinnaha kusat bi amrin saywa ita jawhara an kebe ta da wani al'amari da za ka ganta taharatu turabi la yakfiha tsarkin tirbaya baya wadatarwa yanzu a cikin an azamar ibada ce wata ibada ce ta kowace ibada a musulunci idan ba ruwa ana yin kemama ko ba a yi to ita jauhara saboda karfin ya ma fa na sallah bila ya la ha in an yi tsarkin turbaya ba zai yi ba la budda bil ma'i li dole duk wanda zai karanta ta sai ya je ya nemo ruwa ya yi alƙa sannan ya karanta ta dan Allah ka kalli dan Allah kai tunani dan uwa ka sa wannan abun a mizani in ba wata ibada wani bautar wannan dai ba manzan Allah bane ya kawo kuma shi kaɗai yake da ikon kamar yadda alfazazi ya faɗa ya ce bihi faktabi fa huwa annabi al-mutahhar da manzan Allah kaɗai za ka yi koyi domin shine annabi mai tsarki daga gurin Allah wata ibada ce a musulunci wacce aka ce in babu ruwa dole ce an yi ba za a yi taimama ba a madadinta akwai wannan ibadar a musulunci amma a cikin jauhara ita taharatu kirabi la yafiha la budda bil ma'i liqari'iha dole wanda zai karanta ta sai ya ji ya nemo ruwa sannan zai karanta li'annaha ma na isnata ashara domin ba yadda za a yi ka karanta ta so goma sha biyu illa nabiyullahi fi ka kada hadar face duk inda kake ce annabin Allah ya zo gurin an fahimta yi irin wannan ne wani je rubuto abin falala cikin ramadana a can kano ne ya kawo wata sallah ya ce wanda ya yi ta ranar alkiyama za ta tafi za ta shiga aljanna da annabi ibrahim fada da fada sai wata mata ta bugo tambaya ta ce to a karan kallahu yanzu ni ina kurnan a asaba ne to muƙaddara a nan unguwar mutum dubu sun yi idan an je lahira ya za a yi su haɗa kafaɗa da kafaɗa da annabi ibrahim su shiga sai ta to shi dai wannan al'amari dai na gaibu ne inda ki imani ki imani <laughs> an fahimta yi to yanzu an ce duk inda kake annabi zai zo gurin a kaddara mutum miliyan 100 su karanta a rana gurin wa zai bi sa kake gani wallahi tallahi sunna ita kaɗai take mai da kai ka zama mai ɗinci ba za ka zama ba gidaje a addini ba amma wallahi in ba sunna kake ba da wayanka mutum zai zo mai da kai gida hunyawa Ke sa wani in ya tsere yana ma wayo sai ce yanzu yanzu nan yanzu yanzu nan manzan Allah ya zo suka ci abinci yanzu ya sha fana kaɗan leƙa sai dai wataƙila ka ga wani da farar lafiya amma ba za ka ga kowa ba wallahi tallahi jama'a abin ya wuce yadda kuke tunani yanzu wannan maganganun saboda mawaƙa suna yi ne ake ji amma wallahi tallahi akwai maganganun da ake masu hatsari a layin ma'alƙala wani abu ya faru akwai wani yana da aƙidan bin ƙur'ani zallani wani kuma ɗan ɗariƙa ne sai shi wannan mai bin aƙidar ƙur'ani zalla sai ya kalle shi ina ba da labarin yadda aka yi sai ya ce kuna bauta ma shehu ibrahim da shehu tijjani kuma dagute ne kamar yadda ya faɗa ina ba da labari sai ya ce masa karka sake sai ce in na sake mai zai faru ya ce wa kake bauta ya ce ni allah nake bauta ya ce na rantsi da allah in ka sake ke na zage su ya zage allah shi kuma yana ganin kamar kowa sani wallahi ya saki billahi la ilaha illa huwa ya kun dunduno zagi ya yaba wallahi yasa daga nan za ka fahimci maganan Allah da yake wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawan bi ghairi ilmi malam bako kowa ya san malam bako da kuma masallacin malam bako akwai wani shi ba zan kira sunansa ba wallahi tallahi muna tare da shi yazo ya ce ma malam baku. kai idan kana da bukata kai tsayawa kake ka bata lokaci kai ta faɗa ma Allah yace wallahi tallahi ni yanzu idan ina da bukata daga naira dubu ɗaya zuwa naira dubu ɗari biyar yace wallahi ba zan faɗa ma Allah ba sai dai in faɗa ma in yafi yace sono kana kana sono kana ta kiran Allah ya biya ma bukata yace ni kuma billahi lazi yanzu yanzu nan inda zan roki in yasu wallahi zai biya mun bukata wayannan alfatu duk muna jin ana yin suwa sai da ku amma tunda ba dauka kai in ka faɗa wani zai ce to ƙarya kake masharranta ne sun saba shari sai sa muke cewa babu wata kungiya da take da sabani da ahlus sunna wanda muka faɗar wata magana akan ta ya zamanto sharri ne ƙarya muka yi mata maganan ba haka bane wallahi babu duk abin da zamu faɗa to sai mun nemo dalili ba ma kwan mu sai da zakara sannan sai mu fito mu faɗa mu ce to ga abinda suka ainihin wato faɗa wannan yana daga cikin abubuwan da suka ainihin wato faɗa sannan bayan wannan wannan littafin har wa yau shi mun ya tilmarin nan a ciki da suka tashi kawo falalar ita wannan ɗariƙa ta tijjaniya suka kawo falalarta wanda zan zo in yi magana a kan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da littafinsu da kuma kiran da mai littafin ya a cikin. yace ya kamata duk inda aka ga ana yin wannan gwamnati ta taimaka ta ana aje ne an fahimta ai sai ya kawo yake cewa fasalin da ke magana akan falalar ita wannan hanya da ake magana akan ta sai yake cewa ilm waffaqan Allah wa iyyaka lima yuhibbu wa yardahu an ala hadhihi at-tariqa at-tijaniyya zat al-asrar ar wa rasulihi mahbubuna duk wanda ke kan wannan ɗariƙan abin su ne wa ala halatin hum alaiha makabulu na zalika bi mahadil fadli wal imtinani akan kowane hali suka mutu saboda tsananin falala da baiwa to ababan wato yadda ne Malamin saliku an ha matuƙar su fita daga ɗarikar ba aw yalbisu min makarillahi kullatul amani ko suka sifatantu da tufafi na amincewa makirkin Allah wa kada man mata ala hubbihim haka duk wanda ya mutu yana son in dariqa sai ce bari mu ambaci wani yanki daga ciki a takaice sai suka ce daga ciki wai tijjani ya faɗa ya ce qala li sayyidul wujudi shugaban talakai ya ce waye duk a duniya wanda ya ce manzon Allah ya ce masa ba sahabi ba to shi ma yana da iko ya ce li wa sayyidul wujudi shugaban talibai ya faɗa min wannan hadisin a babun hadisi ke karanta sannan da zaka sashi musalsali ne ko a ga shi nan dai wallahi sun ce eh hadisi musalsali an fahimta yi sai ga shi nan wannan hadisin sai karanta babun da zaka sa cikin ilimin hadisi mutumin da yake an haife shi tsakanin shi da annaba akwai shekara 1150 amma kuma yanzu ya kalle ka yana ce maka wai annabi ya faɗa kai jama'a ya kamata wannan abin a duba gaskiya sun ce ya ce wai anta anta min al na kai kana daga cikin amintattu sannan wa kullu man ahabbaka min al-aminin duk mutumin da ya so ka yana daga cikin amintattu anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi wa annabi ya ce maka kai masoyina ne dukkan wanda ya so ka masoyina ne wa fuqara'uka fuqara'i talakawanka talakawa na ne wa talamizuka talamizi ɗalibanka ɗalibai na ne wa ashabuka ashabi sahabbanka sahabbaina ne wa kullu man akaza wardaka fa huwa muharrarun minan nar duk wanda ya karbi wurin tijjaniya ya dinga yace wannan an kyanta shi daga wuta ba zai shiga wuta ba sannan yake cewa wai ya faɗa ya ce man akaza wurdana duk mutumin da ya karbi wannan wurin yana yi jiba asu min al'aminina zai tashi daga cikin amintattu wa da kulul jannati bi ghairi hisabin wala iqabi zai shiga aljanna ba hisabi ba uquba huwa wa walidi wa azwajihi wa zurriyyatu al anhu lal hafdatu bi shart al-i'tiqad wa adam nafs al-mahabbati wa adam al-amn min shi da iyayensa da zurriyarsa wannan suke tattare da shi amma banda jikokinsa amma da sharadin ya kudirce hakan sannan kada ya warware san shi ga ɗan ɗariƙa sannan da rashin amince ma makircin Allah wannan duka yana daga ciki mukan yi ishara wasu abubuwan sai mutum ya ji ya nema wallahi akwai gima-giman littattafai wanda wa'annan ba ma'arufai ba ne na fito ne in yi hujja da wa'annan domin duk wanda yake so in yaje kasuwa zai samuwa wa'annan shi yasa nake hujja da ainihin wato wa'annan wannan littafin kamar yadda muka faɗa a ciki ya ƙara kawo maganan abin da ya shafi wato ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai ce azkur min fada'ilit tariqi isnaini thumma aktumul bawaqi ka ambata daga cikin falalar tariqa biyu ne sannan ka tuka da saura da dukhulukal jannati bil abna'i ka shiga aljanna da kai da ainihin wato iya ƴaƴanka wa haka zazzawjatu wal abna'i bil bil abna'i wa haka zazzawjatu wal wal aba'i wal anba'i da kai da iyayenka bila hisabin wa iqabin taridu fa ni'mal zal wurdu ni'mal sayyidu sai ce fa zaka ikbaran min rasuli fi yaqadatin akbar lil wai wannan labari ne a farke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan labari to sai maganan abin da ya shafi kiɗe kiɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da tashiwa wanda shi ma ya faɗa ya ce idan malaman yan ɗariƙu ba su taka man mushirikan cikinsu ba da sunan yabanwa shehunai to dan Allah ɗan izala ta fita daga cikin rigiman nan su ba su su za su fita daga ɗari sai sun niƙe ta wallahi haka yi faɗa ina ba ta fahimta to shi ne nan a nan gurin sai suka kawo suka ce ga wata fa'ida da aka naƙalto daga imamul qurtubi wannan fa'idar suka ce ita ce naƙalar qurtubi an sayyid abubakar as-sarqushi rahimahullah annahu su'ila an qaumin yastami'una fi makanin fa yaqra'una min al-qur'an akan mutanen da suke taruwa wani guri su karanta qur'ani sanan su rera waka a taka rawa a tashi wa yatrabuna thumma yudrabu lahum ba'da zalika bid bidduki wa shababa aka tambaye shi aka ce halil huduri ma'ahum halalun aw haramu, wurin da ake zuwa ai kida a tashi ai rawa da sunan addini yanzu duk gurin maulidi ba haka ake ba sai aka ce shin zuwa gurin nan halal ne ko haram wannan gashi a shafi na 33 sai ce mazhabu Sufiya. wannan mazhaba ce ta sufaye anna hadhihi batala wannan batala ne kowa ya san batala ai wa jahalatu wa dalalatu wannan jahilci ne kuma bata ne a tara mutane a dinga rawa da kida da tashiwa sai ya ce wa mal islamu illa kitabul illa kitabullahi wa sunnatu rasuli ai ba wani abu bane musulunci littafin Allah dawa kuma akan wannan ake kiran al'umma suka ce wa amma raksu wa tawadudu rawa da rangaji da bege a awwal man a ashabu samiri farkon wanda ya fara kawo shi a cikin addini shine samiri lamma takadu al-ijla fa hadhihi al-halatu hiya halatu ubad al-ijl lokacin da suka bauta ma ɗan maraki halin mutanen da suke bauta ma Allah da kiɗe kide da raye-raye wannan hali ne irin na samiri lokacin da ya kawo gutagu sai yake wa inna ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ashabihi fi julusihim ka'annahum ala ru'usihim as-sayf manzon Allah da sahabbai in suka zauna gaban sa saboda natsuwa kaman gaban sa akwai tsuntsaye tare da natsuwa ta jiki da kuma natsuwa ta zuciya sai yace fa yanbaghi li wulati al-amr wa fuqaha al-islam an yamna'uhum min al-hudur fil masjid fil masajid wa ghayriha ya kamata ga malaman musulunci su hana da kuma shugabanni su hana duk inda ake wannan abun a masallaci ko wajen masallaci wala yabillu li adin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdura ma'ahu mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira bai kamata in ana wannan abin ya je gurin ba mu kuma mun yi imani da Allah da ranar lahira shi yasa ba ma zuwa wala yu'inuhum ala batilihim kuma kar ya taimake su akan wannan bannan sai ce wa in wannan abin da kuma fada da shi da ya karshe hada mu shafi wa abu hanifa wa maliku wa ahmad bin hanbal rahimahullahu abin da ya faɗa kenan sannan sai ya kawo baitika cewa fallahu la yu'abbadu bi talahi wala bi darbi alatil malahi Allah ba a bauta masa da kayan kiɗe-kiɗe ko ana yi wannan sun suka faɗa su ma sun ce Allah ba a bauta masa da kayan kiɗe-kiɗe amma dan Allah ba malaman su bane suka daure musu gindin wannan kaɗe-kaɗen ba a gaban malaman ba ake tashi a tashi kuma ba wanda ke magana sannan suka ce wala bi tafsiki bi wasu zikiri tilka ibaratun li ahalin kufuri haka nan ba a bauta ma Allah da tafi a tsakiyar zikiri wannan ibada ce ta kafare ina fa ta fahimta suka ce dalilu na fi suratul anfal wa zalika wadihun li kulli kali wannan dalilin yana cikin suratul anfal wannan a bayyane ki ga duk mutumin da ya karanta sai ki fatlu wa ma kana salatuhum ila tasdiyatin la tashabbaha bil mala wa qad nahana al-mustafa nabiyuna an tashabbuhu bi dini ghayrina annabi ya hana mu mu yi kamanceceniya da addinin wani mu wannan abin da suka faɗa a ciki kenan Allah ta'ala ka shiryar da mu wa'annan littattafan yana da kyau ƴan uwa su ba. yanzu nan gurin da da lokaci wa'annan abubuwan karamomin shehu Ibrahim a wannan littafi lalabi da mun dinga karanto karamomin sa da irin wa'annan karamomin na ƙarya su ne ba za mu yi da su ba a ce wai wani wali wai ya yake kaɗe ya tsallake duniya kuma karar sanin inda ya shiga a gaba zai yi ba a zo ana baka labari a ce wai wani wali ya shigo gari mutane sun zo an tsaya ana kallonsa garin kallo sai yaro ya faɗo yaro ya faɗo shi yana cikin mota yaron ya faɗo daga gidan sama kawai ya haka zu ya miƙa hannunsa ya riƙe yaron yaron bai faɗo kasa ba ga wannan kurunguskan kusu kawai to bayan wannan sai maganganun malamai wasu daga ciki wannan alfiya sai ta hadisi ta imamu suhudi baiki dubu yayi dan dalibai mu haddace mu san ka'idojin ilimin hadisi da aka dalibai sai su nemi littafin da yana maganar wanda suka ƙirƙiro hadisan ƙarya in ji imamu suhudi yace wal wadiquna ba'aduhum li fida dinan wa ba'adun nasarar ra'ayin ƙasa da. kaza takassuban wa ba'd min qadara wali umara ima yuwafiqu al-hawa yace wa ba'd wal wadiuna masu kirkiro hadisan ƙarya ba'aduhum wasu daga cikin sun kirkiro da yusu da dinan dan su bata addini wa ba'aduhum nasara ra'ayin asda wasu kuma dan su taimaki ra'ayin su da suke kai mutum yana kan wata mazhaba yana so ya kushe wata sai kirkiro hadisan ƙarya yake annabi ya faɗa kaza takassuban haka nan wasu sun kirkiro hadisan ƙarya dan su samu kuɗi ce wa ba'adu qadar walil umara ima yuwafiqul hawa wasu kuma sun ƙirƙiro hadisan ƙarya don su goya ma shugabanni baya sai ce wa ya sufiyyatu mafi sharrin wanda suka ƙirƙiro hadisan ƙarya ce su ne ba in ji ne ba in ji imamu suwidi duk wanda ya je yace ni ne na faɗa Allah ya isa imamu suwidi shi ya faɗa ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasabbin al-ajra fi ma yadda su suna ƙirƙiro hadisan ƙarya mutum yawa annabi ƙarya kuma yana jiran ma idan an ji lahira sai Allah ya biya shi shi yasa sai ka ga mutum Allah ya kiyaye ga nadi ya yi iya nadi ya bata ya ce shi jikan annabi ne da tarbi wajen rabu buhu yana itace da itace itace da ce in bayani ya bayani ya sa kuka ya ce shi jikan annabi ne ai dole ka ce wallahi ba yadda za a yi wannan mutumin ya ƙarya haka sai ce ka ubilat min rukunan lahu aka dinga karɓar wannan hadisan saboda ana ganin kamar mutane ne masu tsoron Allah hatta abana hal ulahumuhum har sai da Allah ya tashi gwarazan malamai suka dinga tona asiri suka ce ƙarya ne shi yasa malamai suka ce alamar gane mutum dan bid'a ne sukan malaman hadisi shi yasa a wannan zamanin duk wanda kaga ya tasa Sheikh Muhammad Nasir Din Albani gaba to koda yana awar ahlus sunna billahi da dan bid'a ne wannan shine dan Allah ne yake tona asiri ta hanyar malaman wa ainihin wato hadisi wannan abin da ya faɗa kenan mafi sharri su ne sufaye sun kirkiro hadisan ƙarya mutum ya ma annaba ƙarya kuma yana jiran ma idan an je lahira sai Allah ya biya shi ba ma ya tunanin idan an je lahira sai ya ci duka to wayannan su ne bayanai a taƙaice a gurguje to muna jiran ne gobe bayanan nan da muka yi a kabiran mujrimi ha manya-manyan cikinsu wani ya fito ya ce ƙarya ne gobe kuma ya ga ambaliyar hujja da za mu yi tallata tafai ba wa'in nan ba wallahi wannan shiri saboda haka insha Allah rana ita yau in yazo za mu ci gaba da karatun littafin mutum da dama muna babun da ke magana akan bin sunna ne ko da kuma wasu bayanan za su zo karkashin wannan babun da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya rayar da mu kan sunna annabi ya samu mutu akanta ya sa mu tashi a kanta mu tashi da mai ita mu je gaban Allah tare da shi mu shiga aljanna gidan aminci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai maganan muhadara da za a yi Thank you. akwai muhadara da za a yi malamai masu